صلى الله عليه وسلم الذي كان سبب الوعيد الذي كان سبب الوعيد الذي كان سبب الوعيد الذي كان سبب الوعيد بسم الإله سركي الله كتيمكيني ربي الله البركة رسول الله نشيقنا وتعزينا شيخ وائز الودنيا الذي كان سبب الوعيد الذي كي نسى شيخ مبارك أصحاب لواء ذو الوطنية الذي تنسب بلوي رانا رجوم أمي جرما كرف بيار ربي دي دي رانا نهد ربي أوساني وطن هد ربي أوساني وطن هجرم مسوين الله الذي تنسب بلوي قائدنا وأستاذنا الشيخ أحمد بن وائز gaskiya ne ina cikin ƙananan abadan shawar ba'is wani kafin mu girma malam ya fara aiki da tun ba haife ba shawar ba'is ke sha'an dawa malam duk wanda ya san shawar ba'is da wuya ka samu da ilimin shawar ba'is wani himma wurin son karatu wurin adalci wani rashin bambanci wato malam ne in ma da ya fi da mutum ko ɗansa ne ko wani ko majalisa ne ke ka biyu amma kana wasa da karatu in ka kasa da karatu ba za ka ji daɗin malam ba ha kuma in kana wasa da sallah an zaɓi malam ma abu biyu ga malam ya wasa da shi shi malam na tsammanin duk kuma shi kowa ya san malam tun akwai malaminsa nazarai shi ya kawwana almajirai yake karatarwa yake ba da ilimi san ka zai kuma yawanci yawan kuma duk almajiransa ne ina tsammani a ghana cewa ba kuma shi ma ba wani malami da ya tara almajirai masu yawa wanda ya kuma suka fi karatu ne shekar wise shi wise shi ne farko kuma wanda ya ayyana halifa tun yana da rai shekar wise ya yi fama da shi lafiya cikin rewa amma shi lafiyar shi nan bai hana shi katarwa ba bai hana shi aikin musulunci ba ina tsammani na da wurin shawarwa ya cika wani bakwai bai da lafiya kyanatin yi karatu wurin shi ne ta fai da yawa cikin rashin lafiyar shi su makama su shu'ara jahiliya su askari ta fata fuka kuma a samu malami da ya tabbatar da sunna a nan sallama da kuma abin da shi bayan tabbatar da shi shi shi bai son wasanni bai son wasa bai son wasa da sunan ɗarika ko wasa da tsohon shari'a Ha abada ne da wannan yanzu da ka taka wani abu zuwa ma da ke fiye ya da kyamun shi shi yasa duk a kuma shi ba da bai da fajiri wurin mutane masu wasanni in ba na ba da shi bai da bai da bai da compromise wato yana da principle in ka saba da principle shi ta kuma ba ka shi kuma shi ita wani ɗana ne albashi na da kowa ɗaya da wuri don ku tura tura na na cikin karbi da zana don tafi da shawar da ogai zana da zana na bayani irin yadda malam lokacin muna yara muna karatu waɗansa ya buga waje ya sa da wani yaro don kai da malam ya yi fushi mai ce a abada malam ya wani ga adalci har karatu karatu to kai kai ka kudin sama in ba karatu ba shi karatu ibada karatu ibada ina tuna lulli mai don lokaci da asuba zuwa na kwana kwana kwana ya tarin zuwa ila kafin ya tarin da asuba wani wata mun ya fasa da shi mu zuwa kwanta sashe ba rice wallahi tallahi Allah Allah da kai kansa kuma alhamdulillah kuma mun ga kuma irin aikin da yayi ikhlasin da ya ajiye jama'an da ya tara da almajirin da ya tara yawanci kaje kuma yawanci almajirin da suna albarka imamin kuma shi sarakunan kuma shi a ta nufin yawanci almajirin malami har yanzu kuma ba wani kuma malami za ka nuna ya'yansa duka almajirin kowa kowa Allah ba ki da mulu da Allah ya shi sai sa malam Allah ta kasa kawai aikin ne ba ya fara farko malam malamin shaɗin faila kuma malamai wadana tunawa shaɗin eh, sha'anin sunna ko mai malam zai yi ina duwa mai annabi ya yi da su ibrahim ya yi abinda su ibrahim ya yi ko eh, eh, wata da bai wasa da shi ina tunawa lokacin masallaci idan an ƙara wazifa shi waɗansu har su wasu da su kusa masallaci ba wadda ana dire sallah amma yana cewa kuma to mutum lishad magruba alal aqal kar a shi less than one wata wata dan kara wazifa shi shi wani shi yana kan abin da arabi abi yana kan abin da shari'a abi shan ɗari kamar bai wasa da shi da kai wasa kawar magana bai dace wadda kan hukuntuna lokacin ma da jafaru da yi zo kuma shi ya kawo abubuwa ina batun ganin allah batun ba sallah batun malam shi ya tashi da mutane aka je a kawo shi malam shi ya wannan malam shi ne dutsenin son karatu sojoji su abin aka bashi na fi ba shi cikin su da zai dami shi lokacin da liman ya rasu aka tabbatar da liman cunuwa liman liman kuma shi shi aka ce da malam aka bashi na ibi kuma shi ya ce na ibi ba ga ai karatun ga fi komi ita shi karatarwa ga da yake yin ga yau yau za a yi ai karatu ya kare babban da ya fi abin da ya fi zafi kuma na gani ga ga mu shi wani wani yabutu tun da zuwa liman ya karatarwa ba da mutu karatu shi yanzu ka tunanin amman da amman da ga da ma ta ko muna yara ba da magana ga kuma da ba shi na aiki kuma shi ya ce a daga na aiki kuma ai kuma na ai karatu ya kare ni kuma abin da nake so kuma yi karatu shi sa tun da in an ba da yawancin karatu ya kare ai shi sa shi ne ilmancin ba ga shi na wakaci tv ba mu nan karin gasu kowa zai shi ba da makaranta ne amma tun da ya zama limamin ankara ya mun gana ba lokaci kuma shi sa malam kuma ka bayan shi ya albarka domin halifa su kuma ya bi halinsa ya ajiye halifa to halifa ya kawonu wurin karatu wurin ɗabi'a wurin halal duk almajirin ba da ya mutuwa ɗabi'a ga ɗabi ga son girma ga ba da girma mu shirya kuma ba da kowar mallafiya kowar kowa zaman lafiya ina tuna wasu da yawa ina wani shi na karatu kuma aka zo kuma su kashe shi in suka fito aka suka fito aure aure da suka ta ko da aure da mutum yanzu shi yasa a bisa ne ilimancin kenan malam ne a ba malam kuma irin himan da ya yi irin tufar da ya zana har yanzu ana fara fansa don malam ya zana tafai kan shari'a da kan halak da kan kan tasawuf jami'a ba wani malami a nan ghana da yi zarafai da yawa ban shek ahmad babar wa'is har shehu ibrahim na tushe ma wato abin ga shek babar wa'is abin ga tarjumar fasi abin shi shi ke tarjumar shi mutum shi shi gane duka in dai na nan babar shi shi kima shehu tarjuma har shehu tushe ma babar mutarjumar fasi wai mai tarjama mai fasaha allah ya sa mu iya duki halolinsa kaɗan ma mu kama cikin halolinsa da irin himman ma irin himman da ya yi gashi ba lafiya ga wata na har da kai na tashi a ga yana kira ciyo amma can zo mu zo mu tafiya mu je makaranta ina so da ya komai ke gani ya dake yi ina force je ya makaranta ya komo ina jin daɗi ya ce zo ji karke mu makaranta yara ta sami sami sami sami da alhamdulillah a lokacin kuma kuma sa su duk kan duk duk lokacin domin bai an yawa mutane mutane da yawa don dokta ya hana shi magana to shi sa khalifansa karantarwa yana yi shi wai zo shi da cikin mai zo wani ya ɗin mutum mai da abubuwa kusa shawar wa'is allah ya kuma albarkacin su himan da ya kuma mu da rika yi da shari'a da mutum tun wuna yara yi zuwa kira a nan girbe su sauka da kawule nan girbe su sauka in ya zo ko in ya zo shi ta tebur ya wa'azi in dai ma da ya zo a kira zuwa shehu to waranci da waranci ya sa tebur ya wazi ko lokaci dai an fada da ni an fada da an fada haka hada da kiransa Allah ya huta mun tabbata ya huta mun tabbata yana da cikin rahama da shi da halifansa da kuma halifar yanzu da ke baya da ke baya yanzu Allah ba an ba mu ya taimaka inda wadannin yanzu ci gaba da burin ma da kenan babban ƙasa ya karɓi ya gida sai a gida gidan kwana ayi ya gida ba da hayayi ta makaranta ta makaranta in da duka kawai mala ya kai malam don bai son sha'anin ginin saka irin mai ya invest ana zara ana amma tijara ya samu tabai concentrate kan karatu. ko ina safi ya tashi da safi in ya zauna wani makamma ma waje kuma shi muna kuma mu da mu je kuma shi ma ana karatu ne har a zafa a zafa da ya tashi ya shiga gida ya ci abinci ya fito ya zauna kuma shi magaruba magaruba aka yi aka yi sallar magaruba aka yi aka yi lisha aka yi magaruba aka wazifa aka yi lisha shi shi gida bai fitowa kuma shi ne zari da wasu duka ta ce da shi da kan benim üzülünç. Şey yani